bayan Allah haka za kanal anbiya haka annabawa da mursalin suka kasance a cikin rayuwarsu shi yasa mai zance na ce mana tawakkal ala Allah fil amri kullihi ka dogara ga Allah a cikin lamarin ka duka wala targhabanna fil ajzi yawman an talabi wala targhabanna fil ajzi yawman an talabi sa'annan kuma kada ka aninso a cikin nuna anin kasawa da rauni wata rana ka ce kai baka nema ka dogara ga Allah a in baka ba zai zama tawakul shi yasa son ka da gazawa Allah bai so shi yasa ce al'ajzi shi ce fil bai ce an ba don ragba in ya zo a cikin gaban abin da zai zo in ya zo fi yana nuna so in ya zo an yana nuna ki shi yasa kada ka so kiwiya ya kai baka dokan sababi a'a a maka dogara ga Allah alam tara an Allah qala li maryamin shin baka gani ba Allah ya ce mana na maryam a lokacin da ta dau ciki wa huzzi ilayki aljiz'a yasaqatu rotobi. ya ce mata tare da tana cikin nakuda tana cikin wahalan haihuwa babu nes babu dokta babu mai karban yaro don dama ta gudu ne ga barin mutaninta zan karanta aya ku ji abin da ya faru amma tare da shi tana cikin halin wahala Allah bai ce barin baki shi banza ba sha Allah ce mata huzzi tashi ki girgiza itacen dabino wannan dabino nan da take karkashin shi nan malamai suka ce busasshen dabino ne babu komar a kai bai da abinci ba siro ya bushe ya kangame ya gaji a Allah ce huzzi girgiza shi ta saƙato alaikin rutabi in sha Allah danyen dabino mai kyau zai zo miki ya zamo miki abinci da ki ci don cikin wannan hali na wahala inda take cikin hali na wahala ba ta tashi ta nemi ciki ba don ba ta yi zina ba ba ta yi aure ba miji bai bi kusance ta ba Allah ya bata ai da kamata Allah ya bata abinci a mashacce mata ta doki sababi kuma zai iya bata abinci kamar da ya ba annabin Allah Yunus jiya da muka yi magana wa ambatina alai shajaratan min yaqatin ya'anin siro masa bishiya na yaqtin shi zama masa inuwa ya kare shi gabar wahala muka nuna muku irin ababa da yaqatin ke da shi jiya ta kaga nan bai yi mani wahala ba amma yayi masa amma nan shi Allah ya ce shi riki sababi shi riki sababin kuwa shi ubangijin Allah ya bata to daga nan shi yake ce mana walau sha an tajtanihi min ghairi hazzatin inda Allah ya so ta canye dabinon ba tare da wani wahala ba ba tare da sababi ba wallahi ya yi mata janatuhu walakin kulli shay'in lahu sabab amma duk wani abin da ke nan a duniya ya kamata yana rike da sababi to ku ji ayan Allah ce mana fa ajaa al-makhadu ila jiz'in nakhla qala ya laitani mitu qabla hadha وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا التي فأجاءها المخاض a yayin da yanayin nakuda irin ta mata don annabin Allah Isa ya fito inda ya zo mata she ta yi larrafe ta anin koma ga anin wannan bishiya na dabino kuma me yasa dabino asali Falastin ne Falastin kuma ba su da dabino suna da zaituni ne shi yasa zaitun suke da shi dewa to me yasa ba anin hada ta da zaitunu ba alalin shi ke kasan aka hada ta da anin jiz'in nakhla da dabino yana da wani sikari da yake ciki daban ne yana anin kwaba abin da ya fita cikin mutum gabaɗaya a lokacin da ya fada cikin kafirkun fadawa yasa annabi bukace mu mu dinga umfani da shi a lokacin da zamu bude baci don yana anim mamaye maka duk abin da ya rage a jikinka da zai kai ka ga halaka dabino na iya kama ka shi intact shi yasa ragowan jini da ragowan yaro da ababa da ya fita na rashin nauyinta cin wannan dabino nan shi zai ba ta appetite ya kuma dawo da ta cikin karfi ta samu kanta ta iya tarki yaron ba ta tare da ma an gan wani rauni kamar ma ba ita ta haife shi ba a gane ta kamar da wani ne ta doko sab sab kamar da ta yi ciki ba tare da kowa ba shi yasa Allah ce mata ta yi amfani da wannan bishiya na dabino huzi ilaiki lokacin da haifuwan ta zo mata na nakuda me ta ce ya laitani kai tona mitu da na mutu kabla haza kamma in dau ciki kikin ciki da shege shege kuma da shegiya su yi ciki shegu kuma suna jin daɗi ba kunya ba anna ba komar suka je suka ga wasu shegu kuma wai za su dora musu suna subhana man khalaka fasawa. nana maryam ta sani Allah ya bata don malaika jibril ya gaya mata amma da nakuda ya kama ta ce wani irin bala'i ke ga kuma an ce mata dan nan da ke cikin nan ba annabe ne an kuma ce mata ita don kanta aya ne an kuma ce mata Allah zai mata sakayya ne don kama kanta da rashin zina da bata taba yi ba tana da wadannan labari duka amma tare da shi kunya ya kai tana ga ya zai iya express na wani irin bayani zan yi ma mutane na har ya su fahimce ni a ina wannan bayani zai fito to shi sa ta ce lalaita ni takaicona mitu qabla haza da na mutu kan haka wa kuntu sha'in in zamo nisyan mansiya wani abin da bai taba zuwa ma balle a tuna da shi hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura yanzu yara da na haifa na san su karishan su doktor Ayman ya koma kiyama in banda su waɗanda za su zo ban san su ba malam suna cikin kugu kuma sun zo kaga wannan na nuna mana ashe lalle kan ita bauyan Allah tana cewa ita ba ta so da a ce ma sun zo balle ma a ce ma tana duniya kamar da ban san waɗanda za zo ba da maryam na son a sa ta cika waɗanda ba san ma sun zo ba kuma ka ta zo ma menene laifinta ba ta yi zina ba abinda aka yi ni haifuwa haifan kuma an gaya mata wa ja'alna bana maryama wa ummahu aya wa awainahuma ila rabawa ya ce na sanya maryam da mamansa dukansu aya ne shi yasa malamai sun tambaye shin annabi isa fi maryam ko dai maryam ta fi annabi isa in ka doki mace ta haifu ba namiji to nana maryam ta fi annabi isa in ka doki yaro ya zo ba baba to annabi isa fi nana maryam shi yasa dukansu menene aya ne domin mace ta haifu ba miji ba ta bayi ba shi yasa mamaki ne kan maryam baba ba shi kuma samu diya ta shi ne mamaki kuma kan annabi isa shi yasa dukkan su aya ne cikin ayoyin allah kamar tambaya ne da za ka yi shin matan annabi su ke da daraja ko yayan annabi su suke da daraja shin matan annabi sun fi yaren shi ko yaren annabi sun fi abin nan Ko wanne za ka doki gaban shi she baka daidai in dai mace ne cikin mata na aurayya duniya ba wata mace da ta samu miji ya kai mace da ta samu annabi muhammad ta aure ba ta ba ta amma kuma ka kai bisa ga kan wani yara da annaba suka haifa masu daraja ba irin yara kamar yaran annabi muhammad sallallahu Ka kaga bi mana haifuwan yaran annabi ya fi haifuwan iyayen daraja sa'annan kuma auren iyayen ya fi anin zamantakewan yaran daraja wannan shine balansin da ke tafiya a cikin wannan matsayi to she bauyan Allah ta ce wa kuntu nisyan mansiya shin in zamo abin mantawa wanda ma ba taba tunawa da ni a duniya ba tana cikin wadanga surutai da wadanga lissafai, da wadanga tunani sha Allah ce mana fanada min tahtiha Allah tahzani wata karatu fanada man tahtaha Allah tahzani gani in ka dauki na farko ai jibril ya kira ta don shi ya zo sa mata wannan abinda Allah ya ce ya hura mata ta hura daga can cikin anin eh, ramin nan na mamanta ya hura mata shikenan sai ta dau ciki ta shi kuma ne ya sake zuwa wurinta a lokacin da take gunagunin nuna damuwa shi ce mata Allah ta zani kai maryam kaki damu kina cikin control na ubangijin Allah wasu suka ce a ah, Manta ta ana nufi annabi isa magana ya yi daga wurin yaro na fito yan nan shi ya fito na can maki dakata ni ogane ba wani abin da zai same ki shaida daukaka ashe shi da ya magana da imman shi sa'an nan ya yi magana da mutaninsa. shi sa inda ta kai a cikinsu tana rika da shi suke zarginta ya ukhta harun ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا kaga da yake dama ya riga nuna mata alama a lokacin fitowansa ce sa da aka dame ta da zargi da surutu kuma zargin nan an zarge ta ne ita kada aka kebanta iyayenta domin ba san iyayen da wannan ba ya ukhta harun ma kana abokin rasau. ya kai ruwan harun kaga harun ma da aka kara nan shi ma daraja ne ashe in dai yariya ta lalace to yayanta ma yayan banza ne in kana shanta da mari tana samun gaidi mai kyau ta yi kadan tafta wurin san kiyos wani kama ta yi anin cike ta ce sa in ta yi ciki kai ma yayan kwandem ne don da za anin zargina na maryam shaida aka kwatanta da yayanta ya ukhta harun a kira ta hada da haruna ai bi mana ba mai laifi ba ne mi kakken yaya ne sa'an nan aka doko uba ma kana abukin ra'asau babanki bai zama baban banza ba kamar da su babannin banza muke ganin su daga bol go sheloto baban banza kato guda yana unguwa ya manyanta ya fi shekara na baya in yaro ya rena so ni ka rena kai ka rena Allah nan me yasa ba rena ka kwandem ma kana abuki mra'asau wa ma kanat ummuki baghiya haka mamanki kuma ba mazinaciya bane muna da zaniya muna da baghiya zaniya wanda za ta yi takarbi albashi baghiya tana yi ne babu komar kamar da yaran mu kai zango arna na zina ne melansis ta yi zina ta kama marsandi ta yi zina a ce mata gida a east legon ta yi zina a je da ta sukuru a biya ta yi zina a duba ta duba manta duba yaranta kina kidiyan da safe an yi zina firi a yi na rana firi na dare da shi ba magana kamar kare dabba baba kwandam kuma shi yana nan tana rika da sabon fon na ta samu shurum sabon riga shurum shi ma mai kwadai guda amma da Allah kina zo ki min koko baki bace wan siri ban na za ta sai to sha an doki manta an sayar mata ki ji tsoron Allah wannan shi na baba da ke gudana shi yasa yan Allah ta kai mutukan damuwa ta dodon gama ganganu ke zuwa mata wallahi in ba annabin Allah Isa zai fice ta ba da ta bare kasa ta shiga ta mutu ki haifuwanki yara uku fudu kina ji da baki aure ba tukun kuma hankalin ki kwance kina cewa wallahi malam halwaye muna jira ku ya addu'a Allah ya sa mu aure wa zai doki su lalle Allah ka samu kare lafiya shi Allah ya ce mata bayan wannan duka wa huzzi ilayki bi jidhin nakhla wannan shine akhdh bil asbab bishiyan nan da bai yin nan ba domin itacen dabino a falastin bai yi amma gashi sai ya mutu irin bai da komar huzi girgiza shi nan zai sake da back to normal ya fi da reshe reshen ya fito abinci ya zo abinci ya daidai irin wanda ake bukata kuma ki ci ki dawo back to normal ki rika yaron ki yaron ki tafi shikenan lace tasaqata alayki rutaban janiya za su barbado girgizawa abin ba shi sama bai fito ba bushashe ne ba shi amma kin girgiza kan ki gama girgizawa ya siro dan ya hal ya kosa hal ya faro ki ciki wala ki tashi ki tafi Allah na nuna mata shi yasa Maryam ba irin ta cikin mata a duniya Allah ya jinjina mata ba ta wannan wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين يبون كرم الله تتنق فرق ونا آية ومريم بنت عمران ككما تنا دا مريم ار عمران ونبو يا الله أحسنت فرجها تاكاري كنتك تلل بدي كنتك ba wanda ya taba ganin koda an kai fanta maryam ba shi hatta zakariya da ya duba ta a gida bai taba ganin ta ba ta kare kanta ne nafta hankali shi yasa da aka tambina na fatima ya fatimatu binta au bintu muhammadin ma wa khairu ilaji mar'atil muslima menene mafifiyayyen hanya da za bi a magance ciwa da wutan mace musulma a zauna lafiya a kare lafiya maryam nana maryam eh, nana khadija eh, fatima ce ta ce allah tara rijala wala har rijal kada ta dinga ganin maza kada maza kuma su gane ta ta duniya an zauna lafiya amma in dai aka dinga cuduwa ta wahala ne duba kare ungonku mazajen kada na nan wani barawa da zai zo wurin ana babbake shi ne amma mace guda ta fado wurin tauran nan ba su gaidi kowa na barin gidan shi ne Sai ga sun zo suna ho ho rannan su mazajen sun buga zuna kan mace dayan ba ta aiki da ka sa sun sauro suna binta suna buga zuna don sun gane ta tun da an kama mace nan an ajefa rannan an yi gaidi da kyau babu matsala to haka mutane suke maza na zama lafiya lau ba fada ba hasara ba kwamar amma mace ta zo wurin lokacin shekwana so gara a ah, malam ka sani na fi ka ayi shega ana wani aikin karya karya don dai a nuna ni na fika ne doko abin bin gama na don mace ta shi ne oga cikin ku amma in dai ba mace wurin, shi kada ya yi abin shi lafiya lau bai nuna shi ne shugaba shi ne mai kudi ne sarki amma mace ta zo lamari ta canza Allah kai mana kariya bayan Allah wannan shi ne ababa da ke gudana a rayuwarmu na yau da kullum ubangijin Allah kai mana kariya ka bar mu kare lafiya ko mu samu daraja na duniya da kiyama shi yasa in dai ba ganinta ba ta gani to an zauna lafiya amma dai an gane ta to maza sun rikice Allah kai mana kariya na bakwai eh na shida cikin abin da mutum ke samu na fadala a lokacin da ya dogara ga Allah li'anna tawakkula domin dogara ga Allah alallahi min asbabin nasiri alal ada shine sababi da ke sa musulmi ya samu nasara bisa kan makiyansa duka yanzu ma makiyan ma musulma mu ne makiyan juna kama mu kai kan arna liman da liman balayi, malan da almajiri balayi, almajiri da almajirai balayi, malamai balayi, ka gan su wurin aure masha Allah masha Allah kuma kariya ne ana kin juna na fitan hankali to in dan ba dogara ga Allah za ka dogara ga shi ba limaman no da ce su su za a yi maka hasada a an mutu ko a kai ka boka ka mutu amma ka dogara ga Allah to kowa ya gaji ya bari Allah zai maka kariya kamar da ubangijin Allah ya kare annabi Muhammad ga barin mutane wallahu ya asimuka minan nas الله زي كاري كجبر متان شين أبا بارك فاورا باي الله الله كمان القرآن إن الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فماذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن ينصركم الله إن دي الله يشي كي نا نصرة نا دوككا bukatanka na duniya ya biya kiyama ka kare lafiya ka ga aljanna lafiya in Allah ya ce haka ya nufe ka da shi Allah ya ce fala ghaliba lakum ba wanda zai iya rinjaye ku ba shi Allah ka nasara mu makiya su yi mana yawa Allah ka kare mu da kariyanka Allah muna cikin wannan rana ta azumi muna rokanka da mutanen da muka zaunar da su suna dakunansu suna ayyukansu suna ta duba suna ji da detansu da lokacinsu Allah ka doke su ka yi mana nasara ka doke mu ka yi masu kuma nasara ka kare kowa ga barin wahala Allah ce in yansurkumullah fala ghaliba lakum in dai Allah ya baku nasara to yayi kanan ba shi wanda zai rinjaye ku ba shi وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده bar duniya duka su bi bayanku ana ta munafinci ana ga kai ka cancanci a baka amma sun ce a an ce ba wani su zauna su yi gunaguni Allah ya ce karyansu tun da ni na ce na kare ka to ka rinjaye Allah ka ba mu rinjaya bisa kan makiyanmu kowaye kowaye kusa gare mu ne danji ne nisa ne Allah ka ba mu nasara kan shi Allah ba don komar ba ko da ba mu da halin kirki Kur'aninka da ka ba mu muke karanta mu bayinka Allah ka doke shi ka kare mu barin makiya masu sauraron mu kuma Allah ka doki sauraron mu da suke yi na Kur'aninka ka kare su kuma gabarin makiya Allah ka samu duka mu kare lafiya sha Allah ce mana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah karu. ya kamata kowai imani to in an dogara ga Allah an kare ashe dogara ga Allah fadala da ake samun ciki Allah na baka nasara in kai haka in kare muku da wannan labari ya so ya sauran kwaya daya gobe mu kare shi mu shiga cikin wata bangare an samu bin minjab wurinsa aka samu wanga labari ya ce ghazauna ma'al'ala ibn al-khadrami mun je jihadi mun je yaki mu da ala da mu da shi muka je yakin da muka te mun je mun yaki ne na hurubun ridda a wata gari da ake ce mata bahrain a cikin jaziratul arab middle east wannan gari tana nan kowa ya santa jazira ce ita don kanta tana nan ne tsakanin ruwa take zaman kanta dukkansu sun musulunta a lokacin da nabi ke da rai da nabi fadi koma kiyama shi ke nan shi dukkan su suka bar addini suka kuma baya abubakar ya ce na yake su da ya fi da sojoji za su mutum dubu hudu 4,000 shi ce ala ibn al-hadrami kai ka zama shugaba ku je ku yake su da suka kama hanya za su sun je sun kai da yake dama island ne bahrain ko ina ba kai ka bishe dai ka sallake ruwa da suka samu labari suna zuwa sun san annabi da mutanensa dawa ne kwale-kwalen da suke ketarewa da shi shi suka kona duka suka bata shi bai yi ka kai inda suke suna ga sun kare ala ibn al hadarami da ya zo ya kai fanazala man ala sahwatin shi ya sauka daga kasa gabarin jawadin shi dabbansa wa sallah raka'atayn wannan sahabi mai girma she na fila raka'a biyu inda ya kare she daga hannunsa zuwa sama ya ce ya alim ya halim ya ali ya azim inna abiduk o oh, ya kai allah masanin komi ya kai allah mai tausai mai jin kai ya kai allah madaukaki ya kai babba inna duk kuma bayinka ne wa fi sabilika nuqatilu aduwwik kuma ka muka fito don mu yaki makiyinka Allahumma oh ya kai Allah wanda ke da sama bakwai da wannan teku da mu da arnan da za mu je mu yake su faja allana ilaihim sabila Allah nuna mana hanyar da za mu bi mu je mu same su teku fa Allahumma ajizina Allah kai ka cross mu sun maƙala inda ya kare addu'ansa kurum shi tashi ya yi ma mutanensa gargadi na fita hankali shi ce ku shiga teku a wuce sahabbai suna ba mu in ji rawi ya ce fawallazi ba'atha muhammadin bil ina rantsuwa da allah da ya aiko mana annabi muhammad da gaskiya laqad sirna ala sathil ma' famabtalla lana khuffun wala qadamun wala hafirun wa kunna arba'ata alafi muqatil wa mu tafiya kan tekun ba wanda takalminsa ya jike balle ma soksunsa ba shi ba hau jirgi ba tafiyan kasa da kwamanda ya ce mu tafi wasu muka toma takawa tekun muna ganin ta ne ga ruwa amma duk inda za mu dibiya kafin mu karfi tab har muka keru su don kansu da suka gamu suka gano kamar lalle ashe annabi nan bai mutu ba addinin gaskiya ne me ka musu wannan tawakkuli ga Allah komawa ga Allah yi don Allah shi ke bar bawa ka dace da wannan al'ummar musulmai lokaci ta kare mun sai da zancinan nan in Allah yadda gobe shi mu karkare wanda ya kare amma kan wanga abu mai magana ce alam tara annallaha zallala bahrahu wa anzala bil kifari i'dal jala'ili shin baka gani ba Allah madaukacin sarki wanda ya bar tekunsa ya saya ma mutane mutane suka yi abin da suka ga dama a kan shin baka gani ba Sa'an nan ya bar kafarai suka anin sauka ga bar wani daukaka na ubangijin Allah da suka gani ba su taba ganin shi ba ashe Allah shi ke wannan haza wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah kiyaye ga shaykhana amin ya to sheikh ya tambaya wai mutum ne da kake gajiya da shi kan kusasanta kan gaba da kuka yi kana gajiya da shi kana ya kafta ne shi ka manta da shi sa'annan na biyu mutum kana iya kaje kayi ka yi aure aure kari na biyu baka gaya ma abin ga uwar gida ba daban aure na sirri kenan babban magana Allah kai mana albarka a tambaya na farko alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala rasulillah ya ce mutum ne ke da dan uwanka akwai sabani kamar da muke yi jawabi wata rana muka ce ba daidai ba ne ka yi kwana uku kai da dan uwanka musulmi babu magana kamar da ma'ake ce la ya hillu li muslimin an fau akahu fawqa ya layalin bai yi daidai ba ga musulmi ya guji dan uwansa sama ga anin kwana uku bai magana da shi ba daidai ba to nan shi ya ce kai kana fama kai magana da shi shi kuma yana faman kau da kai ga barin magana shin kai maka yi banza da shi a'a asali abin da kake nan bauta ne zamanka da shi rayuwanka da shi ko ya yadda ko bai yadda ba bauta ne kuke yi to bauta kuma lada da ke ciki ake so ba asarin ba shi sa in kana ta yin nan ko ya yadda ko bai yadda ba za ku dace shi sa yi mana kur'ani ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a ya ce alhasana kyawawan halayya ba za su yi daidai da miyagun hali ba shi ce amma edifa billati hiya ahsan kai dai ka dinga anin biyan mutum da wanda ya fi alkhairi ko yayi munana maka kuna da labari annabi na da bayahude wanda aka sa shi aikin banza yana kawo masa kayan sauki ne da kayan doyi ya zuba masa gidansa shi sa in ya fita bai iya tafiya shi ya gyara kayan ya kwashe cikin sannu a hankali ya je zubar sa ne tafi kullum yana zuwa annabi ya fita ya gyara ya tafi ana ta haka annabi ya taba ce a je a buga shi ba ko a je a ce ku bar shi ran nan shi gashi annabi ya fita ya sa kayan jara gabansa don ya wuce don ya san shaki ya zo inda annabi ya fita shaki bai zo ba shi sa wurin bai dauda ba shi annabi ya wuce wurin sa gabadiya ya ce yau na fito in yi aiki baka kawo aiki ba me yasa ya ce ne ban lafiya ne ya ce a ah. wato kai ni ina yi maka don ka gaji da nin nan ashe ina yi maka ne kai yana maka dadi to shi kenan daga yau na bari kaga wannan idfa billati hiya ahsan kenan shi ke kawo irin wannan annabi muhammad sallallahu yana zaune shi ga mutum ya zo yana zargin abubakar kuma shi da abubakar ke zaune yana ta zagin abubakar manya manyan maganganu na fitan hankali annabi na zaune na dariya tun abubakar bai hushi ba hal ta kai inda ta kai ya kumbura annabi na ta dariya shi kenan shi abubakar ya rama abakar na ramawa shi annabi tashi ya nuna damuwa na fita hankali ya tafiyansa can shi abubakar ya bi shi annabi ya kamin haka ana zagina kana min dariya ana kaza kana ta shiga ciki baka taimaka min ba da na mayar martani shi kenan ka damu ya ce ai lokacin da ka zo ake ta zargin kan nan shi allah ya baka mala'ika yana yi masa irin abin da kai bai yi maka ba sa'an nan kowane zagi da yake maka kuma shi yana zo maka babban lada ana adana maka shi yasa nike jin daɗi domin ya dinga yi shi nike ta dariya ina nuna farin ciki amma da kai karama shi mala'ika ya tafi shi ladan kai saya al'umma musulmi ku duba kan lamari ke tafiya shi yasa bayan Allah wannan shi na abin da kenan shi yasa malamai suka ce ala akwai shi kan matatakali misali kana fama ku yi zama alkhairi shi bai yi kana fama ba ka samun kansa ka bi hanyoyi bai yi ba to aƙalli takdiri kai ka kai mata mugu kai kaka nufe shi da mugu kai kaka neme shi da asara kai kaka neme shi da batawa a'a ya kau da kai ne ga barinka za ka iya kau da kai ga barinsa amma duk alkhairinsa da zai zo kaka tunkude to in kai wannan kamar har wayo kana cikin wannan hali na kyawawan hali ne Allah zai yi tare da ka shi yasa ku dubi lokacin da mistah da anin abubakar nan wurin sai ke cin abinci babban sannan yake rayuwa yake samun komar amma da harisatul ifk kage da aka yi mana na aisha cewa an yi zina da ita she shi yaron gidan abubakar shi mai na ko da suka yi gangami aka yi tallan magana abubakar ya hushi don makare magana bane a ce mata da annabi ke sonta tiyan wazirinsa ne na farko shi ai mata wannan kage kowa ya shiga cikin halin da ba iya tunani annabi da kanshi bai sani ba abin haka ne ko ba haka ba tun abin bai girma ba munafikai sun bari ya girma shi yasa shi gidan abubakar duka suka shiga cikin rikici to shi ga dan gida kuma shi ma shiga cikin makiya gaske shi abubakar ya fushi sosai shi yanke albashinsa abin da yake bashi na cifani da abinci shi abubakar ya bari yana bari wannan kuma ga Allah sauko da aya wala ya atali ulul fadl minkum mazowan fadala da ke alkhairi kada su yanke fadalansu ka dubi wani abu yaro na ne ana yi ma diyana na ciki na wannan kazafi na dauda she shi da bai zamo dana ba a mauri na ke cin abinci she je taru bisa kan wadancan suna yi ma'anin jini na shi Allah kuma ce kadan kuskura in hana shi abinci karshe shi Allah baya ga magana she ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ba ku son kuma Allah ya yafe muku ne ashe bayin Allah lokacin da muke yafe ma juna lokacin ne Allah ke yafe mana lokacin da muke anin sauka ga bar wani mu da aka kwace lokacin ne Allah kuma ke ta kara mana amma ka ce ka kwace da karfin tuwo sha barka dama ya fika wanda ke makirci mai zuwa boka mai asada ya fika juriya da iya wahala don dama shi yana cikin wahala ne kuma ciki zai mutu matukar bai tuba ba amma kai baka iyawa shi sa baka kai yake shi wanda zai yake shi baka shine Allah shi sa yi na Allah nan ka ga abin da Allah zai yi shi sa al'ummar musulmai ina gaya masa kai hakuri shi na ce maka aqallit martaba shine in baka iya bin sa kullum don ku yi alheri to duk alherin sa da ke bin wurin kai ke zo wurin sa kada ka hana kai ta zama da shi na limana har shi da kansa ya fahimci kamar a mutumin ga tare da haka ai abin ganga da na samu in bai biyo wurin shi ban samu in ba shi ya bani testimony ban samu in ba shi ya kaza a shi mutumin nan ni butulu ne wannan mutumin kirki ne to da haka shi kamar ubangijin Allah canza rayuwa wallahu ta'ala alam tambaya na biyu uwar gidanka da ke zaune za ka yi aure na biyu shin she ka ba ta labari da annabi ya tashi labarin aure ce la nikahun illa bi wali ya ce babu aure shaida da waliyi waliyi kada ake gaya ma aure duk wanda ya rage duka batun aure ba shi ciki in ka ga dama ne ka gaya mai in ka ga dama ni aboci ka bashi labari in ka ga dama limamin ka ka gaya mai in ka ga dama ka gaya ma sarki na ba ku labarin jabiru shi da annabi ne a yaki hal annabi ya doki abin hawansa ya bashi hal annabi ya masa adda abin hawansa ya dawo back to normal afwan da abin ya dawo back to normal an zo an kai madina ana zaman madina babansa ya mutu jabir ya tashi aure annabi na da rai shi da shi ne sallan safiya amma kan amarinta jabir ya aure annabi da labari in dai annabi an yi aure bai da labari hal ya ga ga alaman aure hal ya tambi jabir ya jabir alan kai aure ne jabir ya ce an haka manzon Allah manzon Allah ya ce ya budurwa ne ko bazaura ya ce na doki bazaura ne annabi ce me yasa ba doki buduru ba kai balansi da ita ta balansi da ka kai wasi da ita ta yi wasi da ka jabir ya ce annabi ai babana kana tune ya mutu a kasan bad uhud to yanzu kuma bar min kanni mata na doko wanda ta yi daidai da irinsu to zan dinga shiga cikin gumayya da bala'i fada ne kullum tsakanin su da ita shi na doko wanda ta dara su domin a zauna lafiya ta zama musu kamar manzila ne in ma kamar da na zo musu yaya shi a gama lafiya shi annabi ce masa laqad asabta alfitrat ya jabir lalle kayi abu mai kyau yayi daidai da irin kan da Allah ke saranta lamuransa na halittar mutum sai yasa bayan Allah wannan na nuna mana tunda an yi aure annabi bai da labari aure kuma addini ne kamar sallah kamar da zai sallan asuba ban ce mata za ni masallaci ba ne sallan asuba ba ta da labari ne sallan azafar ba ta da labari ne wani alheri ba ta da labari haka kuma alherin aure in na ga dama ne in gaya mata in na ga dama in yi kuma kuma auren ya halalta ba laifi shi yasa uwar gida ki yi hakuri in an gaya miki in ba gaya miki ba musulunci bai ce ba don ba ki ciki asali ko da matanka nan da zaka aure ta ko kake zama da tana na uwar gida gidan annabi ta fito in ka ce za kara shi ta yi maka turmuzu muzu ba sauki wuri shi yasa shi ka nemi hanyar da zaka ka yi wedod kan ka duba an gama shi a yi shure-shure irin na rago a maya mutu tun da yanka ko ya yi firfiri ya mutu shi yasa koya ta kosa ta yi sama ta fado firip ta yi sanyi kuma ta gano kama shi abin alkhairi ne shi yasa ba ta ciki to amma akwai alkhairi da za ka yi mata shi ma ba dole ba ne ka ga dama don ba ce ka yi ba don da za ka aure ta ba kai mamman ka wannan alkhairi ba shi yasa waɗannan duka an ƙago su ne kurum babu abin da ya kai a zo mu zauna lafiya abu ne aka ce ai kuma addini ne to ya zamo dole ga wanda ke da iko yake neman satisfaction ya yi shi don ya samu satisfying rayuwarsa wannan babu wani abin da za ta shiga ciki in kuma ya kai ta ja da ka to she dai ta fadi don tana ja ne da Allah don Allah ya halalta maka shi yasa ki hakuri da wannan lamarin haka Allah ya rubuta kamar da kika yi hakuri kike ta haida jini na ta zuba miki kowane wata yanzu haka wasu sun yi wata kwana biyar ba su yi azumi ba wasu kwana uku wasu bakwai daya wasu ma sun kusa bakwai biyu shin kin fada kin ce me yasa man namiji bai jini ni zai jini a kin doke shi haka to haka ne Allah kuma ya ce namiji ya fudu doke shi haka ki kare lafiya amma za ki tankiya da Allah kin fail karisha miki dariya duniya ya ganki ko bukata bai biya kuma Allah ya tashi jan kunninki ya kashe miji ko ya kore ki gidan auren lokacin za ki je ki gano kamar a ah, a sha bin ba wasa kina neman ki je ki man da bai manduwa don kin tun kware shi yasa ya kai uwar gida ki samu hakuri asali suna ma da ake ciran kishiyan kuskure na a musulunci ba kishiya abuyan zama ne zo mu zauna ba kishiya bane kishin me za ta yi amma lamari ne na mata wanda yake Allah ya je su da shi ko ba wannan ba yaranta ma da ta haifi she ga wani tana son shi wani kamar ba diyanta ne. haka suke shi sa kai ma kai kokari ka we ka gano kama haka suke shi ka zauna lafiya Allah kai mana muwafaka shi sa ayi hakuri wallahu ta'ala a'lam ba dole ba ne. ba matanka labari zan yi aure ba dole bane ba ci ma ciki sam domin ba ka gaya mata ta ce je ka yi ba shi ko akwai ta ta ce ni nan ga min na ci a yi na ta ka bulo mu gane ta ba ta sabai kuma dukkan su gabadiya sun kai 140,000 plus kamar da abu zura yi bayani an razi dukkan kuma ba wanda ya zo da mata daya kowansu ya yi aure da yawa ga ali dansa babba al'asan ana gwada ya yi aure mata sittin. shi yasa da suka shiga kasan kufa a bagdada farkon hutuba da yayi ya ce ya ku matan bagdada da mutanen bagdada kar wani ya yarda ya doki diyan shi ya ba anin diyana alhassan don mai yawan aure ne mai yawan saki mata ne mizwajan mitlaqa haka ali ya ce mai yawan aure ne mai yawan saki ne cikin mutane da ke cikin masallacin shi wani ya tashi ya ce mun bashi in ya mori da ta da safe marance saki mu ma mun shiga cikin albarkan annabi shi kenan ali ya shuru al'asan ya ci gaba da morewan shi ka san ba sauki bane al'asan. malamai su bayani da dama mai sa haka wasu suka ce don ya yawa ta al'umman annabi domin gidansu kaman komi ya lafa shi yasa cika ka ka samu da yawa har suka kai na suka kai maganganu da na kokari almuhim Allah ya aje shi ne domin kowane mutum ne kake cikin musulunci ke ma kana da wanda zaka danganta shi ka samu kai mafaka shi bayan Allah wannan shi abin da ubangijin Allah ya aje Allah kai mana muwafaka kuma ka samu dace da daidai wallahu ta'ala a'lam